أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba ka yi kuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau 26 ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan hudu miladiya 2022 a gabanin mu fara akwai tambayoyi da za mu amsa Wani yana cewa yana son ƙara aure amma iyayenci sun hana shi to zai iya barin auren domin yin biyayya ga iyaye ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yana da kyau ka yi bincike ka gane me yasa suka hana ka haka kurin suka hana ka ƙara aure ko akwai dalili in akwai dalili wanda yake dalili ne na gamsashe karɓaɓɓe to babu laifi ka yi da'a kai biyayya kuma wala Allah dalilin idan ya kauce su barka kai auren da ka gano dalilin shi zai taimaka masa ka iya sanin ya za kai aure din iyaye suna da girma da daraja da ba daidai bane mutum ya yi fito na fito da su in dai abu bai zama saba shari'a ba to ba daidai bane zama ana jayayya da su ƙara aure ka ce a nan ba yin aure ba ƙara aure kuma yana danganta da yanayinka da kuma dalilin da za ka ƙara don haka ni shawarar da nake baka ka yi kokari ka gane me yasa suka hana ta idan akwai wani abu sai kokari ka kawar da wannan abu za su gane ka kai auren in kuma babu haka kurin ne baka so ƙara aure to sai ka biyo hanyar da ta dace ka zamsar da su su samu yarda sai ka yi auren duk da cewa in ka yi auren in ba wani dalili in ka yi auren ba Allah ka saba ba amma saboda girman iyaye da darajar su sai a bi su a hankali dan a rabu lafiya ba tare da an yi wani abu da yake mara kyau ba na ka fi kokari ka gano me dalili ka gano dalilin sai ka kokari ka zaka kawar da wannan dalili za ka bar ka kai aure in kuma babu wani dalili haka kurin ne to sai kai kokari ka bi hanyar da ta dace su fahimce ka ka rage wa abin kai sannan sai kai aure wanda ya ce bambancin walima da fati haka kuma mai matsayin mata aure ta dinga zuwa kasuwa domin yin kasuwanci a walima da fati ni a fahimta ta kamar suna ne kuma. wannan walima kalma ce ta larabci fati kuma kalma ce turanci to kaga kullum suna ne ya danganta me aka yi a gurin larabawa na cewa suna cewa abincin da aka yi dan biki dan ɗaurin aure ana kiran shi walima da haka in kana tambayar kurin bambancin suna ne amma in kana tambayar abubuwan da ake yi a ciki to a zamani idan an ce fati to ya fi kama da abin da yake akwai sheke aya a cikin shi akwai kiɗe-kiɗe da raye-raye da sauran abubuwan zamani in an ce walima kuma ya fi kama da abin da yake na addini ne to kila wannan ne in ma da wani bambanci mu ce ta nan ne amma bambanci na suna ne da haka shi kuma suna bai da tasiri me ya aka a cikin gurin shi ne abin da shari'a take kallo mace ta je kasuwa dan yin kasuwanci ya danganta na farko asali ne shi ne mace ta zauna a gida wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula asali a musulunci shi ne mace ta zauna a gida tana fita mace tana fita a musulunci ta fita idan akwai bukatar fita din misali tana da abin da za ta je na asibiti za ta je a sada zumunci za ta fita don wasu bukatunta na kanta duk wannan musulunci bai hana ba sai dai ta kiyaye haƙoƙi da dokokin musulunci idan akwai dalilin da zai fati kasuwancin ila ba wanda zai kula da ita dole ita za ta fita ta yi to in ta kiyaye dokokin shari'a ba haramun ba ne in ta kiyaye dokokin shari'a za ta kame kanta ya zan ba ce kancewa tsakaninta da maza ba ta kuduwa tsakaninta da maza ba yin tabarruji fita ba hijabi kuma akwai bukatar da za ta sa kasuwanci kuma za a ce haramun bane amma in ba bukata to ta zauna a gida shi yafi alheri wallahu a'lam wanda ya ce babar ku ta rasu amma ba taɓa haihuwa ba a yar babar ku ta mutu ba taɓa haihuwa ba amma ta rufe su kamar ita ta haife su tun bayan mutuwar mahaifiyarsu sai za su iya mata sadaka ko wani aikin Allah da zimmar Allah ya ba ta lada wannan akwai sabanin malamai dangane da sadakar da mutum zai yi abinda mutum zai yi na alheri da niyyar Allah ya kai wani lada, akwai malaman da suke da fahimtar Allah baya ɗaukar ladan wani ya ba wani sai in tsane ga uban shi ko ya ga babanta ko ɗa ga babarsa ko ya ga babanta a ga babarsa ma'ana fi in tsakanin wanda za a yi sadakar da wanda zai sadaka tsakani ne na da uwa ɗa da uba domin shi ɗa yana cikin aikin uba idan haka dan yayi wani abu na alheri ya ce Allah ya kai ladan ga baban shi Allah zai kai mai dan Allah ya ce wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura dan adam bai da ladan komai sai abin da ya aikata suka ce to idan wani ne yayi daban misali yanzu na gina rijiya na ce Allah kai wa Allah da ladan ko hajiya wancan ladan to suka ce aikin ba nata bane da haka wala a ba ta ladan ba wannan ra'ayin wasu malamai kenan amma jamhurin malamai na ganin cewa in ka gina wani abu ka ce Allah ya kai wa na ladan Allah zai iya bashi ladan domin naka ne kuma ka bayar lokacin da ka gina masallaci ko makaranta abinda ka gina kai ne ka gina to yanzu kuma aikin ka ne rabon ka ne ka ce to wannan Allah na bawa ne za ka tana ganin babu laifi zai ke isa fadin Allah wa Allah ya lil insani ma illa ma sa'a abinda ayat take nubi mutum ba a ba shi ladan abinda bai aikata ba sai abin da ya aikata to wancan kuma aikin ta ne ka aikata an baka ladan kuma ka yi kyauta da shi da haka dai a bisa magana jamhurin malamai musamman wannan uwa ce ta wani bangaren tun da yar uwa ce da haka dan kun gina makaranta ko kun gina masallaci da sunanta Allah ya baka ladan Allah zai baka ladan babu wani abu wallahu ta'ala yayi wankan janaba sai ya jinkirta wanke kafa sai da ya gama to sai ya manta bai cicciyo da kafar ba a ƙarshe amma dai ya zama mata ruwa bayan ya fito sai ya tana sai ya koma ya ina ji ya ci cuta ne sai sabuwar alwada to ya abin yake a almuhim ko da baka ci cuta matukar ka game ta da ruwa to yayi da ka koma da kai ka sake alwada ba wani abu amma da ma baka koma ba tunda har ka riga ka zuma mata ruwa inda misali a ce da kai wankan gaba ɗaya ita kabar baka zuba mata ruwa ba kace sai da ƙarshe za ka wanke ka. kuma da ka zo ka zuba mata ruwa ba ka mutu su ce ka zama magana wanka ma bai cika ba inda baka gama jiki gaba ɗaya da ruwa ba amma har ka riga ka zuba ruwa cuccuɗawa ne ba yi ba to wannan babu komai ya ka dauko wata sake alwala ba wani abu yayi amma dai iya wancan ma da ka gama jikinka da ruwa ya wadatar wallahu ta'ala a'lam a cikin tafsirin mu na wannan littafin mai girma na littafin Allah madaukakin sarki a jiya mun tsaya kan aya hamsin da uku bismillah ko hamsin da ɗaya to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم na'am Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta hakika kai ya rasulullah ba ka jiyar da matattu wala tusmi'us summa ba ka jiyar da kurame addu'a a kira ba ka jiyar da kurame su ji da kake yi idza wallaw mudbirin idan sun juya sun ba da baya wa ma anta bihalil umyi an dalalatihim kuma kai ba mai shiryar da makafi bane da barin kafarsu in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba wanda kake jiyarwa face wanda yi imani da ayoyinmu fahim muslimun suna masu mi wuya bayan allah madaukakin sarki a baya yayi maganar ayoyi da suke nuna ikon shi da cancantar shi da bauta ke zamana kamar yadda muka sha karantawa manzo allah sallallahu alaihi wasallama yana damuwa da rashin imanin waɗannan mutane nashi manzo allah yana jin ba daɗi to sai Allah yake lallashi shi yana gaya masa cewa waɗannan mutane kamar matattu ne yadda ba ka iya jiyar da matattu su ji abin da kake faɗa to haka ba za ka iya jiyar da waɗannan ba yadda ba ka jiyar da kurame wanda ba sa ji su ji me kake faɗa to haka ba za ka iya jiyar da wannan ba Allah ya ce fa innaka hakika yadda lamarin yake sai ya rasulullah la tusmi'ul mauta ba ka jiyar da matattu wasu malamai a nan suna ƙara cewa jiyarwa ta ganewa ta yin amfani don suna cewa matattu na ji za ka jiyar wanda a kore na jiyar da jiyar wanda za ta amfani ba za ka iya jiyar da su jiyar wanda za ta amfani su ma amma matsalar matattu suna ji bayan sun mutu wannan matsala ce da a karatunmu na baya na shekarar bayan ko shekarar da ta wuce ko wacce mun tattauna ta a nan magana mafi inganci matattu suna ji idan Allah ya so su ji ba wai suna ji bane mutlaqan ba wai kullum ko ba a buɗe take ba matacce yana ji da kaje kayan sallama zai gane ka ko yar zai ji abin da ka faɗa a'a zai ji idan Allah ya ga dama duk dalilan da suke dogara da kuma cewa matattu na ji za ga dalilai ne da suke gwada suna ji a wani lokaci kamar bayan an binne mutum in an binne mamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mamaci in an binne shi ana juyawa za a tafi wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim zai ji karan takalman wanda suka kashi suka ce to kun ga a lokacin dama za a ja masa da ran shi dan mala'iku ce mai tambayoyi to da haka zai ji tafiyar waɗanda suka kawo shi wannan guri suka binne haka nan mutanen badar kafiran da aka shi a yakin badar bayan kwana biyu zuwa uku manzo Allah ya sa an jawo su an jefa cikin wata tsohuwar rijiya sai manzo Allah ya zo tsiya kan bakin rijiyar yana kiran su da sunan su ya kai wa da dan wani ya wa da dan wani kun samu abin da Allah ya muku alƙawari tsiya ne kun samu abin da Allah ya alƙawari gaskiya ne mu mun samu abin da Allah ya mana alƙawari gaskiya ne sai jina Umar ya ce ya rasu da Allah ya kake magana da mutanen da sun rubi sai manzo Allah ya ce kai yanzu baka fi su jin abin da nake faɗa ba malamai suka ce kun ya nuna yanzu ake magana a riwaya a tano cewa Allah ya raya su dan su ji dan haka ya ƙara musu kaskanci da wulakanci da haka matacce yana ji idan Allah ya ga dama ya ji in Allah bai ga dama ko baya? ya ji ibn kasir ta'ala ya kawo isoshi na asar na sahabbai da tabi'ai wasu mafarki ne wani abin da ya kama da wannan ne amma dai babu hadisi ingantacce marfu'i kai tsaye wanda yana matacce yana ji kurin kai tsaye sai dai kamar irin wannan na ambata inda wani dalili Allah zai ijiyar da shi wannan malamai ba sa korewa imamu sana'ani yana da littafi akan wannan mas'ala din ko malamai na tattauna ta da yawa to shi ne dan Allah ya gaya mana su kafirai a su matattu ba sa ji da haka waɗannan kafirai matattu ne ba yadda za a ka ji yadda su ji na amfani amma suna ji wanda ba mai amfani ba ji wanda ba mai amfani ba suna yi shi ne abinda Allah ya cewa walau alim Allah fihim khairan la asma'ahu da Allah ya san da alkhairi akwai alkhairi tare da su da ya ji yadda su ma'ana ji na amfani amma dan ji haka je magana suna ji amma ba na amfani ba to shi Allah ya ce to yadda ba ka iya jiyar da matattu haka nan waɗannan kafirai ba za ka iya jiyar da su ba wala tusmi'u summa ba ta jiyar da turma kurame ba ta jiyar da su ne a addu'a kira idza wallau mujri idan sun juya sun ba da baya ba da zai wanda yake kurma baya ji kuma ya ba ka baya kuma kai da ya ji malamai ka ce an yi maganar ba da baya saboda kurma idan yana fuskantar ka zai iya gane abin da kake gaya masa suna iya kallon baki su ga motsawar labba sai su gane wani suna fahimta ta haka shi sa za ga duk wanda yake magana da turma, bayan yana yi da hannu kuma yana yi da baki domin suna kallon bakin yana taimaka musu da su gane abin da yake bada, amma in ya da baya baya kallon ka kaga za ka yi ta magana ma bai san da kike da tunda baya yi to yadda waɗannan ba sa ji haka kafirai ba sa ji ma'ana ka daina damuwa ya rasulullah yadda ga waɗannan din nan ba sa ji to haka nan kafirai kuma ba sa ji kuma wannan haka Allah ya riga ya kaddara wannan aya take nuna mana kafiri matacce ne ko da yana raye dan Allah ya sibata su da matattu a wani gurin ma Allah ya kira su da matattu awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu bi dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ya ce wanda ya zama matacce awa man kana maitan wanda ya zama matacce fa ahyaynahu muka raya shi Rayuwa shine ne zan musulmi ne imani to za ka hada shi da wanda yake cikin duhu dan haka kafiri matacce ne ko da yana rayu mu'mini kuma mai rayuwa ne ko da ya mutu domin ma'ana imani da yake da shi ya sanya shi kamar rayayye a bayan gasa to Allah madaukakin sarki shi ya rasulullah ka daina damuwa ba yadda za a tafiyar da su wa ma anta bi hadhihi al-ummi an dalalatin haka nan kai ba ne shi ne da makafi bane ga barin batar su makawo wanda baya gani iya kauce hanya ba yadda za a iya dawo da shi ta hanyar nuni ta hanyar ishara dan ba zai gani mutum da baya gani ba yadda za a yi ta dawo da kan wannan in tusmi'u waye kake jirwa ya rasulullah ba kowa kake jirwa ba illa man yu'minu bi ayati la wanda ya imani da ayoyin musulmi shi ne yake jin alqur'ani ya amfana sannan fawon muslimun suna masu ne kauya waɗannan sun ke amfanuwa da alqur'ani duk lokacin da aka karanta alqur'ani aka fassara ko aka karanta alqur'ani aka yi bayani wanda yake amfanuwa da alqur'ani shine musulmi shine mu'min wanda yake gwada masa duk wanda zai ji an karanta alkur'ani ya bada baya ko an karanta ayoyin alkur'ani ya kidi ya kidi na abin da yake to akwai alamu akan abin da ya shafi mutumin shi da imani amma mu'mini shi ya ji alkur'ani taurari yake yi kuma ya da'a kuma ya biyayya ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا أبنجي من kira كرا ينا كرا في إيمان كتير من إيمان الله يكي سوى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قل يولوا إلى قومهم منذرين الله يسير مكة جنو مكة وسط الجنو وسط جماعة السوء الجنو سنة جن القرآن كان جماوة دول كند أكدوا أنا كان تذكر وجنون تشيروا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يا جماعة كان القرآن يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه kun ga koma suna yin wa'azi saboda mai sun yi wanda zai yi amfani to haka musulmi yake da haka wannan ayoyi suna gwada mana yadda ake son musulmi ya zama da kuma halin kafiri ba mai karɓar gaskiya ba ne biyar da za a zo mai da ita kamar makamu ne da ake shiryar da shi ana gwada masa amma tunda baya gani ba zai ga hanyar ba ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce mu Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki ya sake faɗatar da mu ta hanyar faɗa mana matakan halitta na ɗan'adam. adam da yadda ɗan adam yake rayuwa wannan ya zo ne don bayani da tabbatar da tashin alkiyama Allahu allazi khalaqakum Allah wanda ya halicce ku min da'fin daga rauni ثم جعل من بعد ضعف القوة sannan ya sanya ƙarfi bayan wannan raunin sun maja'ala min ba'da kowatin zafan sannan ya sanya ya sanya rauni bayan wannan ƙarfi ɗin wa da kuma kurkura ya kulku ma ya sha ubangiji Allah yana halittar abin da ya ga dama wa huwa al-alim Allah ne masani kuma mai iko ubangiji a wannan aya yana gaya mana matakan halittar ɗan adam sai da dan adam yake canzawa daga wani mataki zuwa wani mataki daga wani hali zuwa wani hali akalin dan adam daga turbana ne domin dukkan mu daga annabi adam ne shi kuma an halice shi da kasa kamar yadda muka karanta kuma Allah ya bayyana sannan sai tugon mani ma'ana idan mutum ya sadu da mace za a samu tugon mani daga nan sai ya zama gudan jini daga nan sai ya koma ya zama tsoka daga nan sai a samu ƙasusuwa daga nan sai nama ya biyo ya riƙe wannan kashi sai a busa rai in an busa mutum rai yana cikin cikin mahaifiyarsa in ya kai watanni na haihuwa sai ya fito daga cikin cikin zai fito ne yana mai rauni baya iya komai sai an masa komai sai an masa baya iya komai haka zai fito yana cikin rauni haka za a renan shi yau da gobe yau da gobe sai ya taka yana girma da kaɗan kaɗan yana ƙarawa har ya zama yaro karami shekara biyu uku hudu biyar shida bakwai har ya zo ya zama matashi ɗan shekara sha biyu sha uku har ya zo ya kai mataki na murahaka don da balaga sun mai ya kuru shabban sannan mutum ya zo ya zama matashi saurayi to wannan shine kuwa ɗin ba da za su launin shine wancan launi da aka haife shi wasu malamin suna cewa raunin shine ɗuban mani da haka tun da an halicci mutum daga nan ubangiji yana cewa shi ba mu kuma ku ba min ma'in mahin daga wani ruwa wanda yake wulakantacce ana dan adam alam yakun fatan min mahin dumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa ma'ana bi ya to daga mani ya zama tsoka ya zama kaza to suka ce wannan raunin shine tunda kasancewarsa mani amma kamar shekhu sai ya ce a raunin shine da kasancewarsa jariri tunda in yana mani ai bai zama dan adam ba baya zama mutum sai an busa masa rai to daga lokacin da aka busa mutum rai aka yi shi yana jariri to yana cikin rauni baya iya komai haka za a tare nan shi ana tare nan shi har ya zo lokacin da zai kawo karfi ya zama matashi to kun ga ne Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah ne ya halice ku daga rauni sai aka ce daga rauni aka ma nuna kamar adam daga raunin yake saboda me saboda yadda raunin ya mamaye shi a lokacin za ka ce kamar faɗin Allah ne an halitta mutum min ajalin daga gaggawa sai aka ce da gaggawa dan me yadda ɗan adam yake da gaggawa sai zama kai ka ce daga gaggawa ma aka halicce shi to haka ɗan adam zai zo yana mai rauni yana jariri baya iya yin komai yana girma yana girma shine sun ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sannan bayan wannan karfin da yayi ya zama matashi kuma sai ya tuho daga baya yana rabuwa. sai ya zama tsoho sai ya zama ya rauni sai ya kurbura da haka duk ɗan adam ɗin da ya rayu wannan matakan yake wucewa duk wanda ya rayu amma nu amirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka raya shi dogon rayuwa Allah shi zamu taule shi a rayuwa da haka ɗan adam yana farawa daga bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kuma yana tafiya yana tafiya yana tafiya Allah ya ba tsawon rai zai zo ya zama mai karfin shekara arba'in talatin da biyar arba'in yana da karfin arba'in arba'in da biyar da ya kai hamsin kuma zai fara baya yana zuwa sittin sittin da biyar saba'in rauni ya fara zuwa tamanin sannan ga farfara ta tuhu to ana tafiya shekaru na zuwa zai zo kuma yi tsufa idan tsufan yi tsufa sai ya kai matakin arzikin umar sai yadda ma sai ya dawo kamar da ya zama bai san komai ba komai ma bai iya sani baya ma iya baya hukunta komai kwakwalwar shi ta tafi idan ɗan shi zo sai ya tambaya waye ce wane ne ce wane ne an zuma ba minti gare ce waye haka zai ce sai ya koma kamar farko shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake neman tsari da shi akwai neman tsari daga komawa arzalil umr mutum ya koma ya ta farfashe irin wancan matsayin da baya iya komai Ya zai zama da baki ba zai iya hanawa ba hannu yana rawa kafa ta ba ce tafiya yana zaune bayan gida sai a ya to wannan arzalin umar manzo Allah ya Allah ka tsare mu kada ka koma cikin irin wannan yanayi saboda mutum zai dawo ya zama kamar jariri kamar wanda aka haife shi to shine nan Allah yake gaya mana wannan matakan launi ƙarfi launi ƙarfi tsakanin launi biyu wannan jiddar da Allah Allah ne yake shirya ka ba wani adam bane yake shiryawa wannan lafazin za an karanta shi kuma da yi wa zahir din damma zu'u kamar yadda ke ta zu'u din lokaci ta quraishi za'a kuma lokaci ta bani ta tamim amma dai duka ana iya karanta shi da kowanne kuma a duka biyu din Allah ne ya halicce ku min ba'din thumma ja'ala min ba'di da'atan quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba sai Allah shi ya khuluqu ma sha? ubangiji yana halittar abin da ya ga dama ay yaf'alu ma yasha wa yatasarrafu fi 'abdihi bima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama kuma yana tasarrufi cikin bayan shi da abin da yake so da haka duk abin da gani Allah yana yin abin da ya ga dama ba mai cewa Allah dan me wa huwa al-alim Allah ne masali al-alim masali da haka yayi halitta bisa ilimi dai in ba ilimi ba za a iya yin halittar ba sannan al-qadir mai iko aka rike ayar da waɗannan sunaye guda biyu dan suna da alaƙa da halitta suna da tunda an yi maganar Allahu allazi khalaqakum an yi magana al-khalqu sai aka yi magana al bi anna al-khalq yastalzimu al-ilm domin halitta ɗin tana da tafi da ilimi in ba ilimi ba za a iya halitta ba sannan kuma aka yi maganar iko domin shi kansa halitta ita kanta halittar sai da iko in ba iko ba za a iya ba to da haka Allah ya tabbata da ilm kuma ya tabbata da al-qudra al-kamila dan haka ubangiji yayi wannan halitta a haka to wannan tunatar da mu ne cewa ubangiji ne ya samar da mu akan wannan yanayi to kuma zai iya dawo da mu kamar yadda ya halice mu daga rauni ya bayar da karfi kuma karfin zai zuwa ta kuma raunin ya dawo to haka nan Allah zai iya dawo da halitta bayan halittar ta riga ma'ana ta wuce sai kuma Allah ya ce mu ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون نعم الله يقول يوم تقوم الساعة ranar da alkiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna mujrimai masu laifi kafirai za su rantsuwa ma labisu sa'a su ba mu zauna a nan duniya ban da wani lokaci kaɗan kazalika kanu yufaqun Allah ya haka nan sai kasance ana karkatar da su wa qala allazina utul ilma wadanda aka baiwa ilimi suka ce wal iman wadanda aka baiwa ilimi da imani suka ce da qalila bintum fi kitabillah suka gaya waɗannan masu cewa ba zauna a duniya ba sai ɗan lokaci kaɗan sai suka ce a'a kun zauna da qalila bintum kun zauna fi kitabillah a bisa hukuncin Allah ila yawmil ba'd zuwa ranar tashi fa hada yawmul ba'ath wannan ita ce ranar tashi din walakin na kuntum la ta'lamun sai dai ko ba ku sani ba fa yawma idin a wannan rana la yanfa'u allazina zalamu ma'ziratuhum waɗanda suke zalunci suke birki, uzurin da za su bayar da kama kaman ba zai musu amfani ba wala hum yusta'tabun kuma ba ma za a nemi yardar su ba balantana su yardar da ubangiji har su dawo duniya su abin da suke so ubangiji yana ba mu labarin jahilcin kafirai sun jahilci nan duniya sun jahilci lahira sun yi abin da suka yi na bauta wa gumaka a nan duniya a lahira kuma saboda jahilcinsu har suke rantsuwa da Allah cewa su ɗan kaɗan ma suka zauna ɗan kaɗan suka zauna suna nufin ma'ana su zaman da suke a duniya ma ba wani annabin da ya zo musu ba wani littafin da ya zo duka ma awa ne suka zauna minti ne suka zauna lokaci ne ɗan kaɗan da haka yi suna faɗan wannan ne a babin uzuri Allah ya ce wa yau mata sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya as-sa'a anan shine alkiyama to ranar da wannan alkiyama za ta tsaya yaqsimul mujrimun mujrimai anan mujrimai kafirai za su yi rantsuwa da Allah ma su gaira sa'a shi ai su ba zauna ba yi dan lokaci kaɗan sa'a ta bi kuma yana nufin dan lokaci kaɗan suna faɗa wannan a babin uzuri wai yaushe muka zauna ma har aka aiko annaba har muka bai hujja ta tsaya ko ba dan zaman da muke dan kaɗan ne sa'a ai zamanin qasiran lokaci ne takaitacce da muka zauna dan haka babu wani abin da ya riga ya zo mana ya Allah madaukakin sarki yake cewa kazalika yufakun haka nan kamar yadda ka wannan haka nan ake karkatar da su mana yadda suke wannan ƙarya haka ma a duniya suke karkacewa kuma su karya. ƙarya amma abin da suka faɗa ƙarya ne alamatin shantaki yana magana yake cewa wani zai iya cewa dama za a iya yin ƙarya alkiyama za su iya yin ƙarya shi ya sa ma'ana ubangiji zai tsaye musu da shidu Allah yana gaya mana suna yin suna yin akwai wannan guri Allah ya gaya mana za su yi karya haka nan alkiyama za su dinga cewa ya ubangiji ka dawo da mu in mun dawo za mu yi za da'a za mu yi biyayya sai Allah ya ce wa laurin dole adu limanuhu an sai sai Allah ya ce wa innahum lakazibuna karya suke yi da haka za su iya yin karya daga cikin 'yar yadda za su za su nuna cewa ai su ba su a duniya ba to wanda yana nuna maka irin yadda tsananin alkiyama yake sai yadda saboda tsananin ta da abin da ke cikin ta har ma kafiri zai dinga mutum cewa shi ne ma zauna a cikin ta wasu an kwana saboda tsananin abin da ke ciki da haka za su ce ma labisu ghaira sa'a sai Allah ce kazalika kamar yadda wannan ya faru haka nan kanu yurfaqun ake karkatar da su to yanzu ba wannan sai malamai da masu ilimi wa na allazina utul ilma sai masu ilimi wa iman wanda aka bai wa ilimi da imani ilimi ana ilimi na sanin Allah waɗanda suka san Allah suka san addinin Allah suka yi imani da manzannin Allah a nan wasu malamai suka ce mala'iku ake nabi su ne allazina utul ilma wal iman wasu malamai suka ce annabawa ake nabi su ne allazina utul ilma wal iman wasu malamai suka ce a wannan al'umma muminan wannan al'umma su ne allazina utul ilma wal iman wasu kuma suka duk ya haɗa waɗannan gaba ɗaya da mala'iku da annabawa da muminan wannan al'umma duk gaba ɗaya za su haɗu su ce da laqad labistum fi kitabillah ai abin da ka ɗin nan ba gaskiya bane ko zauna a cikin littafin Allah fi kitabillah ai fi hukmillah a hukuncin Allah akan abin da Allah ya ƙaddara ya tsara ko zauna da laqad labistum fi kitabillah ila yawmil ba'th har zuwa ranar tashin alkiyama din nan ma'ana muminai da malamai da annabawa kamar da ta tsaye mutu da hujja a nan duniya to haka nan yayin da suka yi rantsuwa suka ce ba zauna ba sai dan lokaci kaɗan za su ce musu ai kun zauna fi kitabin la fi hukumin la ko kuma fi kitabin la a cikin littafin Allah na rubuta ayyuka to ai gashi kun zauna har zuwa ranar tashin alkiyama ai tun daga ranar da aka halice ku har zuwa ranar da aka tashe ku walakin na kun kuntum la ta'lamun sai dai ku sani ba shi za mu yi ta wannan shirme kun jahilci abin kuna ta jahilci kuna shirme amma a hakikanin gaskiya sun zauna a duniya ƙarya kuke da kuke ku zauna ba fa yawma a wannan rana rana alkiyama la yanfa'u allazina zalamu ma'aziratuhum waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci uzurin su ba zai musu amfani ba inda mun faɗa wacce magana suna yi ne don su ba da uzuri cewa Allah kwana nawa muka zauna da haka mu ba mu ji wani wa'azi ba ba a gaya mana ba ka ba Ki aka ba su amsa kun zauna fiye da haka amma kuma ku sani ma uzurin ku a ranar ba zai amfani ba wala hum yusta'tabun kuma ba za a ba su dama ba sai yardar da ubangiji ko ta dawowa duniya ai wala hum yarji'una yurja'una ila dunya ba za a dawo da su a duniya ba da haka babu wannan ƙoba ta riga ta rage wannan ayoyin suna nuna mana irin abinda da kabirai za su faɗa ranar tashin alkiyama na inkarin da rayuwarsu a duniya saboda abin da za su gani na tsanani da abin da za su gani na wahala amma muminai su sun san cewa sun rayu a duniya sun san cewa an bauta wa Allah sun san cewa an yi kira don haka za su yi musu martani su gaya musu a ba gaskiya ba ne wannan aya suna tattara tabbatar mana da ranar tashin alkiyama fa hadha yawmul ba'd wannan ce ranar tashi din ita ce da kuke kare tashi yau ga ta an zo wani ya nuna suna kare tashin alkiyama sannan waɗannan ayoyi suna nuna ranar tashin alkiyama duk wanda ya je wa Allah yana mai zaluntar kansa ya aikata zunubi to babu wani uzurin da bai amfani shi a gurin ubangiji a nan duniya mutum yana da uzuri shi ya sa Allah ya kira mu zuwa ga tuba manzo Allah ya faɗitar da mu zuwa ga tuba domin an je ranar tashin alkiyama kuma ba magana tuba ba maganar uzuri ba maganar wani abu uzuri ya riga ya yanki Allah ya riga ya tsayar da uzuri kuma hadisi ma ya inganta a cikin bukari duk wanda ya shekara 60 yana raye to Allah ya zama yanke mai uzuri mana in Allah zai raya mutum tun yana ƙarfi har ya shekara 60 yana garin musulmi yana jin wa'azi ana karanta alqur'ani ana karanta hadisai amma bai daina abin da yake na kabar gaza mutum wannan babu shakka uzurin shi ya kare a gurin Allah domin ya kai lokacin da ya kamata ya wa'azantu idan yana shekara da biyar bai wa'azantu ba to yadda ya kai hamsin-hamsin da biyar ya kamata a ce ya shiga kai ta yi shi to da haka ranar tashin kiyama waɗannan babu wani amfani da a ƙudurin su zai sannan ma ba za ma a wala ta yusta'tabun babu wata dama ma ta komawa a gyara ba magana a dawo duniya a gyara aikin gama ya riga ya gama kun ga a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa na kowa ya tsaya abin alkhairi dan kare je ranar da kuma nadama ba za ta yi amfani ba sai Allah ya ce mai ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن na'am Allah ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin haqiqa mun buga wa mutane a cikin wannan alqur'ani dukkan wani misali wa la in ji'tahum bi ayatin kuma idan ka zo musu da aya la yaqulanna alladhina kafaru waɗanda suka kafirta za su ce maka in antum illa mubtilun ai ko ba komai bane face masu yin banna masu lalata al'amura ubangiji yana gaya mana a cikin wannan aya cewa ya riga ya buga wa mutane duk wani misali da za a buga a cikin wannan alkur'ani wa laqad darabna lin-nasi bi hadha alqur'ani min kulli masalin ma'ana mun bayyana musu gaskiya mun buga musu misali ta yadda za su gane wanda yanzu karanta alkur'ani za ga yadda Allah ya buga misali da abubuwa daban-daban ko a cikin surar nan mun karanta Allah ya buga mana misalin masu yin shirka masu haɗa Allah da abokan tarayya da irin abin da suka mallaka shi za su yi daidai da su da bayan cikin wannan abu don mun san ba za a yi daidai ba ba yadda za abin da ka mallaka a ce kai da bawan ka daidai kuke a kan wannan abu yadda za ka ɗauka kai tafarrufi da shi haka zai ɗauka ba daidai kuke ba dole bawan ka bawan ka ne to haka nan Allah ba daidai ke da waɗannan ababen halitta ba Allah ya buga mana misali da abin da ya shafi abubuwa da dama tun daga suratul baqara ya ga Allah yana ta buga misali da abuwa daban-daban daban-daban daban an buga mana misali na kan rayuwar duniya an buga mana misali ta da ruwa da ya sauka ƙasa tsirrai suka fito bayan ta fito ta yi kore shar abin ban sha'awa abin ban ƙari lokaci guda kuma ta zo ta motsi ta bushe ta zama karmami to haka wannan rayuwar take Allah ya buga mana misali da raya wannan ƙasa ɗin da yadda mutane za su fito bayan sun mutu yadda Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu haka Allah zai fito da mutane Allah ya buga mana misali da abin da ya shafi launin hujjar waɗanda suka riƙe kuma bayan Allah hujjar su da abin da suke kai kamar gidan gizo-gizo ne sai Allah ya buga mana misali da gidan gizo-gizo da yadda gidan gizo-gizo yake da launi baya kare shi ba kuma wani gida bane mai karfi da ka taba shi zubi to haka nan wanda suka riƙe wani Allah madaukakin sarki su ma haka ƙarshen lamarin su yake Allah ya buga mana misali da abuwa da dama shine ana Allah ce wa laqad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin mun buga wa mutane a cikin wannan alqur'ani kowane irin misali kowane irin misali Allah ya buga mana a cikin wannan alqur'ani wanda yake nuna ba laifi buga misali dan wanda ake karantarwa ko wa'azantarwa ya gane a buga mai misali da wani abu yadda zai gane kamar yadda Allah ya buga to Allah ya ce babu abin da ban bayyana ba mun bayyana komai da komai wala in ji'tahum bi ayatin ubangiji ce in ka zo musu da wata aya ka zo musu da wata mu'jiza wani abin da yake gagara koyo wanda yake tabbatar da gaskiyarka ya rasulullah ko ka zo musu da aya aya ta shar'iyya ta karatun alqur'ani ayoyin alqur'ani ma'ana ayar nan za ta ɗau ayoyi guda biyu ko ka zo musu da aya kauniya kamar tsagewar wata wata ya tsage tun gani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abin da ya shafi ma'ana kukugowar ruwa daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya faru duka sun zani kamar ka za su irin wannan ayar in ka zo da ita ko ka zo musu da aya shar'iyya ka zo musu da alkur'ani kamar yadda manzon Allah ya zo da shi ya karanta maimakon su yi imani da ya kulan nan na kabaru sai waɗanda suka kafirta su ce su dage su ce in antum illa mubtilun ya ai ko mu ne ko musulmai ba kowa bane fatin makandata saboda me saboda Allah ya riga ya rubuta musu tabewa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Allah yake wanda kalmar ubangijinka ta tabbata kan su la ba sa yin imani ولو جاءتهم كل آية Hatta ya آية لا تظنكم حتى يروا العذاب العليم هذا سيكون عذاب غير da haka duk wani abin da Allah zai buga ya buga to da haka ya rasulullah baka gaza ba kuma ubangijin ka bai gaza ba wajen tabbatar da hujja da ayoyi to amma menene sun riga sun karkace sai Allah sai ka zale كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون to yadda kaga wannan lamarin ga misali an buga ga aya amma sun da to kazalika haka nan Allahu Allah yake ribewa yake jimkewa ala qulubil ladina la ya'lamun a bisa zukatan waɗanda ba sani ba mana waɗanda suke kan fata da jahilci sai Allah ya damke zukatan su kamar yadda ya rada shi kowace irin aya ta zo kowane bayani ya zo amma sun ja da baya sun rabe sun sun rungumi jahilci wanda yake nuna mana haɗarin ma'ana watsar da karantar wata alkur'ani idan kullum mutum za a mai wa'azi ya watsar kullum za a mai wa'azi ya juya ya ƙi karɓa to ya ji tsoro kada wanda ya jawo Allah ya rubi zuciyarsa in aka yi asabu alal qalb aka rubi zuciya to duk abin da zai zo na alkhairi ba zai shiga ba daga cikin abin da yake jawo na akwai watsi da ayoyin Allah kamar yadda muke karantawa kamar yadda zunubi yana jawo ne idan mutum ya zunubi yau manzo Allah ya ce ana dugo akan zuciya idan mutum ya zunubi sai a mai dugo baki akan zuciya idan ya ƙara sai a ƙara yin dugo idan ya ƙara ana yin ta'uba, har zuciyar sai ta waye gari ta zama baki kirin sai ta zama kalkozi mujaqiya kamar kobin da aka kife daga nan ba za ta dinga gane alkhairi ba ba kuma za ta dinga inkarin munkari ba abu mara kyau ba za ta gane mara kyau bane mai kyan kuma ba za ta gane kyan shi ba saboda mai kalla bal rana ala qulubihim ba kanu yaksibu abinda suke aikatawa yayi tsatsa a zuciyar ya rufe zuciyar shi yasa ba da istighfari ku suke wanke zuciya in ka yi laifin ka sani ko baka sani ba in ka tuba kai istighfari sai a shafi sai zuciya ta zama kalkal sai a waye gare mutum yana da zuciya annafsul lawwama zuciyar da in yi abu ba daidai ma mutum ta zarge shi dan bai kai kaza me yasa kai kaza shine za ka mutum ya damu idan ya saba wa Allah yana ta kuka yana ta neman gafara yana ta tambaya yana ganin kamar ba za a mai gafara ba zuciyar tana ta damun shi amma in zuciya ta ta ciyar zuciya to sai a waye gari kuma duk abin da zai zo ba za ta gane mai kyau ba bal ma mai kyan take dauka mara kyan mara kyau kuma ta dauke shi mai kyau to yana cikin abin da yake ja wannan asabu alal qalb shine mutum ya dinga watsar da ayoyin Allah karanta mai alqur'ani ya bada baya karanta hadisi ya bada baya a mai wa'azi da alqur'ani da hadisi ya watsar to sai Allah ya jinka zuciya din shi ne sai a waye gari ba zai gane komai ba haka zai tafa gambiya har kuma je iske Allah a cikin wannan lamari kuma babu wani a akan wannan abin da yake sai Allah ya ce wa annabi mai fasbir inna wa'da Allahi haqqo ولا يستخفنك الذين لا يوقنون نعم الله يقول فاصبر فيا يا رسول الله إن وعد الله حق hakika alkawarin Allah gaskiya ne ma'ana wannan abubuwan da suke yi duka abin da ake so ka yi haƙuri me ake nimi da manzo Allah ya haƙuri ma'ana ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da karantarwa kada waɗannan su ingiza shi shine faɗin Allah wala yastaqifannaka allazina la yuqinun kada waɗanda ba su yaƙini da lahira ba su ingiza ka su sa ka je kai wani abin da ba haka ba a'a ka yi haƙuri ka tsaya kan gaskiya kada ka biye musu wannan darasi ne ake ba mu mujika da kai mai karantarwa da wanda ake karantarwa dole kowa ya zama yana da hakuri shi mai karantarwa ya yi hakuri ya ci gaba da yi kada zagi kada cin mutunci kada ɓatanci ya sanya ya daina karantarwa ko ya ja baya ce ya daina a'a ya hakuri akwai ranar da nasara za ta zo a cikin wannan suran mun karanta wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne Allah ya ɗora wa kansu zai taimaki mu'minai da haka sai ka yi hakuri sai ka dage to in ka dage sai kuma ka ci wannan ribar wannan dagiyar domin ubangiji yana tare da kai kuma wanda yake nuna mana addini yana buƙatar haƙuri inda an gaya manzo Allah ya haƙuri dan in baka yaƙuri ba sai wani zo ya ingiza ka ana aka cewa manzo Allah wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kada waɗanda ba su yaƙini ba su imani da Allah ba su tunzura ka har ka je kai wani abin da ba haka ba a'a zama mai haƙuri mai bin abu sannu sannu a hankali a hankali za ka zo ka cimma abin da yake so kuma banzan Allah ya cimma abin da yake so Mai bar duniya ba sai da isar da addini sai da daular musulunci ta tafu banzan Allah ya bar sahabbai suna halin karfi daular farisa da daular rum sun karye musulunci kuma yana yaduwa sai da manzon Allah ya isar da musulunci ya koyar da komai da komai ya isar ya kuma sanya sahabbai shaida cewa na isar suka ce ka isar ya ce to Allah ka shaida sannan wannan hakuri da musulmai suka yi shi ne kuma musulunci tiro da tafiya ya kawo har zuwa yau sun yi haƙuri wajen isar da shi isa kana da tarihin sahabbai za ga sun yi haƙuri da zafi da rana da rashi wajen yaɗa wannan addini wajen karantarwa wajen abinda su ga ma'ana wannan addini ya tsaya to wannan cewa fasbir da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu ma ta shafe mu inna wa'adallahi alƙawarin Allah da yayi na taimakon masu gaskiya na taimakon waɗanda suka yi imani na taimakon wanda suke kan daidai wannan alkawarin da Allah ya yi a haƙƙun gaskiya ne ma'ana Allah baya saba alkawari da haka ka jure ka yi haƙuri alkawarin Allah gaskiya ne wala yastaqifannaka allazina la yuqinun kada waɗanda ba su yaƙini ba ba su imani da Allah ba su ma'ana tunzara ka ko kuma ma'ana su ɗora ka kan wani aiki wanda yake ba na daidai ba ka tsaya kan abin da yake daidai idan kai kuma za ka samu sakamako a gurin Allah kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri da haka waɗannan ayoyi suna gwada mana ubangiji Allah madaukakin sarki yayi bayanin gaskiya filla filla a cikin alqur'ani ya bayyana komai yayi misali duk wanda ya kamata a yi sannan kuma suna gwada mana di yadda ka kai da kawo dalili da aya waɗanda suke ba musulmai ba babu shakka waɗanda suke ma'ana ba masu rabo ba waɗanda Allah bai rubuta musu rabo ba ba za su ga wannan aya ba ko ba za su imani ba ƙarshe abin da ayoyin suke gwada mana yin haƙuri wajen isar da saƙon Allah yin haƙuri wajen bin addinin Allah haƙiƙa alƙawarin Allah gaskiya ne na taimakon addini na taimakon muminai sannan kada mutum ya biyewa waɗanda ba su imani da lahira ba har su ingiza shi je abinda ba daidai ba wannan shine karshen wannan sura suratul rum kuma a nan ne muka kawo karshen tafsirin mu na wannan shekara da fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana abin da muka yi godiya ta tabbata ga Allah farko da karshe kamar yau ake cewa za a fara azumi ana cewa saura kwana kaza saura kwana biyu saura kwana ɗaya an fara gashi yau muna azumi 26 to haka kuma rayuwar za ta ƙare muna tafiya da kaɗan kaɗan ba kai aure ba sai ka cimma ajali kuma shi dan adam yana farin ciki ne da taruwar kwanakin shi amma kuma ajalin shi ne yake kare idan za ka yi mamakin masu yin birthday suna murna in shekara ta kawo ai abin da ya kamata ka tsaya kai tunani kai yanzu ba karuwa kai ba raguwa kai domin kwanakin ne suke raguwa don numfashi da kai duk kwanan da kai raguwa yake yi to wannan darasi ne shi ma da za mu ɗauka yadda muka fara wannan karatun kuma ga shi tire tire har an wata shirin da wani abu ga wata ko muna magana za mu siya wannan karatu kamar yadda muka sani yana gudana ne da tallafin mutane da yawa wasu ma ba musan su ma Allah ne kaɗai ya san su duk lokacin da kaza al'umma sun haɗu suna yin wani aiki na alkhairi to babu shakka sai an samu goyon baya da tallafi na waɗanda suke nan da waɗanda ba sa nan to kamar yadda muka saba muna miƙa godiya da duk wanda ya zama akwai tallafin sojoji gaba da wannan tafsiri da wajen yin shi tun daga kan ma'ana kwamitin masallaci ko jagorancin masallaci karkashin dr muhammad sani umar da kuma waɗanda suke tallafa masa har zuwa ko masu sauraro da kuma wanda suke yada wannan tafsiri idan akwai gidajen rediyo da ake sawa a nan kano ana sanyawa a garanti rediyo kullum sha biyu zuwa karfe ɗaya haka nan a garin fatakkum ana sanyawa haka nan a suna tv kano suna tv kano da safi shi ma suna sanyawa sannan akwai masu yaɗawa ta hanyar whatsapp ta guruf gurup duka waɗannan muna musu godiya muna fatan kowa allah ya sanya mai abin da yake a cikin mizani ba sai na tsaya ina ta ƙididdigo sunaye da gungu-gungun mutane ba ubangiji ya san su allah maɗaukaki sarki sa kasuwa da asai mu da muka halatta ku da kuka halatta da mu da muka yi duk gaba ɗaya allah ya ba mu wannan abin da muka karanta kuma allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba mu ci gaba da roƙon Allah da yin tawassuli da miƙa hannu ga Allah akan ya yi mana abin da muke ciki na damuwa da hali kullum muna samun takarda cewa a mana addu'a ko kullum kuma muna yin wannan addu'a kuma ba za mu daina ba wanda yake da damuwa Allah ya yi ne wanda yake da bukata ta alkhairi ubangiji Allah biya masa bukatar sa da mu da muke nan da waɗanda ba sa nan da duk wanda suka nemi musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su gaba ɗaya. ya Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka raya mu azumi na gaba mu sake yin irin wannan zama wajen bita da nazari na littafin ka da kuma yin aiki da shi Allah idan ka karɓi rayuwar mu ka karɓi mu akan imani ka tashi mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi ya Allah ka datar da mu a cikin waɗannan kwanaki goma mu zama yantattun bayi waɗanda ka yanta daga wuta ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ah, ina fatan duk wanda ya gamu da wani mara daɗi daga wanda suke zuwa tafsiri tun daga mu kanmu da ku to za mu wajen mu afuwa mai rangwame in dai za a haɗo ta nan sai an ga wani abin da mara daɗi ne ko in maka ko kai mu to amma shi dan adam a mutum musulmi ne akuwa aka kai shi musamman ga abin da aka yi masa ba da danganci ba Allah ya kai mana gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin